Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31, 25 da 16. Masu rarren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a zangon FM na BY Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio Kumasi a kasar Ghana. Kuna iya kama mata hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. masu mu assalamu alaikum mu da yau ranar lahadi 29 ga watan yuli shekara ta 2018 ni ne sarfi hashin gumel tare ba baya ko makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanan labarai an fara zaɓe a cambodia inda 'yan ƙasa za su zaɓi wakilan majalisar ƙasa 125 kasar mali kuma ta fara zaɓe a yau lahadi domin tabbatar da ko shugaban kasar ibrahim bubakar kaita zai samu wa'adi na biyu kana shugabannin somaliya da na eritrea sun amince a yau lahadi su dawo da hulɗar diplomatiya da ke tsakaninsu to kanan labaran kenan aka ji cikin shirin za ku cewa hamshakin ɗan kasuwar najeriya alhaji aliko dangote ya gina wa jami'ar ibadan wata babbar cibiyar koyon kasuwanci cibiyar da aka sanya wa sunan aliko dangote dai ta kunshi babban ɗakin lacca ofisoshi azuzuwa ɗakin karatu waton labirare babban kanti har yanzu dai wasu 'yan najeriya na ci gaba da nuna alhininsu ga mutuwar tsohon feto janar na 'yan sandan najeriya ibrahim kumasi gaskiya ibrahim kumasi shugaba ne adali ne mutum ne mai kwaikwayo da halayen sardona na sokoto da um, amadu bello haka kuma za ku ji cewa 'yan najeriya na wato na ciki da wajen kasar na ci gaba bayyana matsayinsu game da rikicin cikin gida da ake fama da shi a jam'iyyar apc daga nan kuma za mu kawo muku shirin idan kwaya ta narke da hafsin na muhammad ta shirya kuma za ta gabatar sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel amma duk waɗannan sai mun fara jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu baba ya ko makili. An buɗe zaɓe a Cambodia inda 'yan ƙasar za su zaɓi wakilan majalisa 125 a cikin wani tsarin zaɓe wanda ya sha sukan lamiri sakamakon rashin samun masu adawa ga jam'iyyar Cambodian People's Party mai mulki a ƙasar. sa'o'i kafin fara kada kuri'a gwamnati ta bada umarni ga kamfanonin da ke ba da layukan intanet da su rufe shafukar yanar gizo na gidajen yada labarai goma sha biyar ciki har da muryar amurka da radio free asia da kuma jaridar nan ta phnom pen post First Sovani shine babban jami'i mai kula da bayanai da kuma watsa labarai a ma'aikatar yada labaran kasar ya tabbatar da wannan labari kanan murya Amurka kuma ta samu wannan bayani akan wata takarda da ta samu daga ma'aikatan yada labaran rusa babban jam'iyyar adawa ta cambodian national rescue party da kotun kolin kasar ta yi a bara ya sa ana kyautar zaton firaministan kasar hun sen shi ne dan takara kuma na jam'iyyar cambodian people's party mai mulki zai lashe zaben jam'iyyar ta lashe zabuka a baya wanda ke bata wa'adin shekaru biyar biyar shi kuma hun ya tsere kan mulkin kasar kimanin shekaru talatin a nahiyar afirka kuma 'yan kasar mali suna zaɓe a yau lahadi domin tabbatar da ko shugaban kasar ibrahim bubakar keita zai samu wa'adi na biyu amma ita kasar zimbabwe za ta yi nata zaɓen ne a gobe litinin idan allah ya kai mu wanda ke zama zaɓen farko bayan tilastawa da sojojin kasar suka yi wa da daɗin shugaban kasar robert mugabe yayi murabus a watan nuwamban bara to ko al'umman waɗannan kasashen za su amince da sakamakon zaɓuka da ma wasu zaɓuka guda biyu wanda za a yi a yankin afirka ta tsakiya da suka haɗa da ƙasar kamaru a cikin watan oktoba da kuma demokaradiyyar jamhuriyar congo duka da zai ta'allaka ne akan yadda masu ƙada ƙuri'ar za su ga zaɓen ko kuma ko an yi adalci ko a'a irin wannan alhakin ya rataya ne a wuyan masu shirya zaɓe a ƙasar mali akalla hukumomi guda uku ne suke wannan aiki amma kuma zimbabwe hukumar zaben kasar mai cin gashin kanta ce take shirya zaɓe kalubaloli da hukumomin shirya zabuka ke huskanta a ƙasashe da dama shine yadda za su yi aikin su daidai wa daida ba tare da tsoma bakin gwamnati ba kuma su tabbatar da adalci a cikin aikin su a cewar rushdi nakadin daraktan cibiyar taimakawa zabuka ta international foundation for electoral system a uh, africa wannan cibiyar dai tana zaune ne a kusa da birnin washington dc kuma tana ba da taimakon aiki da ilimi game da harkokin raya demokaradiyya a duniya shugabannin somaliya da na eritrea sun amince a yau lahadi su dawo da hulɗar su ta diplomasiyya kada su buɗe ofishoshin jakadanci a ƙasashen juna an yanke wannan shawarar ce a wani taron koli a birnin asmara na ƙasar eritrea inda shugaban somaliya muhammad abdullah farmajo ya fara ziyarar kwanaki uku mai cike da tarihi a yau lahadi hurdan kasashen ta yanke ne kusan shekaru goma sha biyar da suka wuce da yake zantawa da sashen somaliyanci na muryar amurka ministan yaɗa labarai na somaliya dahir muhammad gele ya ce nan ba daɗewa ba za ku ga jakadun eritrea da na somaliya a manyan biranen ƙasashen biyu ya ce shugabannin biyu sunan sun tattauna a kan tsaro na yankin da kuma musayar alaka na yankin ƙasashe da ke kan gabar tekun bahar maliya shugabannin za su ci gaba da tattaunawarsu a yau lahadi ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wani girgizan kasa mai karfin maki 6.4 ta ratsa a tsibirin lombok na kasar indonesiya kuma ta kashe akalla mutane goma kanin wasu 40 suka jikata wannan girgizan kasa mai zurfin kilomita bakwai a kasa ta bugi shahararren gandun yawon shakatawa nan ne da safiyar yau lahadi lamarin da ya kora mutane zuwa kan tituna da sarari da babu gine-gine don kada su rushe a kansu. mai magana da yawun hukumar kawar da bala'i ta indonesiya ya ce alƙalumar da suke ci gaba da tattaunawa akwai yiwuwar adadin waɗanda suka mutu zai karu an ji kuma girgizan wannan girgizan ƙasar kenan a tsibirin bali da ke makwabtaka da inda wannan abu ya faru girgizan ƙasa wata aba ce da aka saba gani a indonesiya saboda kasancewarta dab da tekun pacific yanki mai tattare da girgizan ƙasa da kuma aman wuta daga tsaunuka tabbatar da mutuwar wata tsohuwa da jikokinta biyu a jiya asabar ya kai adadin mutane da suka mutu a cikin wutar daji a arewacin california da ke kara ta'azzara zuwa mutane biyar melody bredso mai shekaru 70 da jikokinta da suka hada da james mai shekaru biyar da kuma emily mai shekaru hudu sun makale ne a cikin gidansu a ranar alhamis inda bango ya fada a kansu yayin da wutar ta kama gidansu wanda ke bayan garin redding ma'aikata na kashe gobara su biyu sun mutu a kokari da suke yi domin ceto wasu gidaje da dazuka da kuma gandun shakatawa a farkon mako shugaban amurka donald trump ya ayyana dokar ta ɓaci a jihar california yayin da wutar ke barazanar laƙume dubban gidaje. Baba ya kuma ke ne karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. To madalla, hamshakin ɗan kasuwan nan na Najeriya da ma Afirka baki ɗaya Alhaji Aliko Dangote ya yi gina wa Jami'ar Ibadan wata babbar cibiyar koyon kasuwanci kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Hassan Umar Tambuwal. Shaƙin mai kuɗin nan na Najeriya Alhaji Aliko Dangote ya gina wa jami'ar Ibadan wata babbar cibiyar koyon kasuwanci ta miliyoyin naurori kyauta. Uwar gida Zoe su tana ɗaya daga cikin shugabannin kamfanin Alhaji Aliko Dangote a ƙasashen Afirka. Mun kafa school ne kasan business school su da ba su da building to building din ne muka gina musu. To wannan building din kamar na mine ne na wajen karatu ne koko na wajen aje kayayyakin tari. Na wajen karatu. karatun business, karatun kasuwanci. To kamar ɗakuna nawa ne kuka gina? It's on two level. Akwai classrooms guda goma da office da staff guda suma guda goma. Wurin na da girma kamar duwa da ke business a University of Ibadan sun za su je su karatu. Kamar da me da sa a cikin ɗakunan kamar kun sa kwamfuta ko wasu kayayyaki? Mun sa kujeri, mun sa wuta, mun sa AC, mun sa desk, mun sa furniture, yes everything that is ko me. Kamar wannan aiki ya ci kuɗi nawa. To alƙawarin da Alhaji ya musu da ya je graduation da aka ba shi honorary degree. alƙawarin da ya ce zai ba su miliyan ɗari biyu da hamsin. Amma da ginin da muka yi haka ya kusa kaiwa kamar miliyan ɗari hudu ba da ta muka gama. Bayan wannan kuma me kuka yi a cikin wannan jami'a ta Ibadan? Da shi muka fara. Ko akwai wani kira da kuka wa su ɗalibai da malaman jami'ar Ibadan? Yes, of course, of course. Sai amfani da wurin da da kyau su yi yadda ya kamata su yi da wannan building din duk classes din da za a koya ma students na MBA na doctorate degree na business su wannan a yi shi a can kasan university bara suna da certification daga MBA su samu inda za a rika koya ma students ko kuna da wata niyya ta gina irin wannan katafaren gini a wasu jami'an Najeriya kasan mun na Kayo University ba su mun yi wannan yanzu ne University of Ana shi jawabin shugaban jami'ar Ibadan Farfesa Idowu Olayinka ya gode wa Alhaji Aliko Dangote a game da wannan cibiya da ya gina musu. Ya ce wannan cibiya za ta taimaka ma ɗalibai da mallamansu. Cibiyar da aka sanya wa sunan Aliko Dangote dai ta ƙunshi babban ɗakin lacca, ofisoshi, azuzuwa, ɗakin karatu waton laburare, babban kanti, na'urorin wutar lantarki, aba ababen sanyaya muhalli da kuma tsayayyen injimin ba da wutar lantarki. An dai gina wannan cibiya ne a cikin shekaru ɗaya. Tun farko sai da jami'ar ta Ibadan ta baiwa Alhaji Aliko Dangote digirin girmamawa. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To madalla a gaida Hassan Umar Tambol yanzu kuma lokacin da za mu ji alhinin wasu 'yan Najeriya kan mutuwar tsohon sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Alhaji Ibrahim Kumasi. Ga Hassan Umar Tambol ya sake dawo mana. har yanzu wasu 'yan najeriya na ci gaba da alhini da juyayin mutuwar tsohon speton general na 'yan sandan najeriya ibrahim komasi kamar yadda wasu suka shaida min ta ware tarho sunana alhaji audu Tanko. ni ne shugaban kungiyar da cigawa arewa acf arewa consultative forum augusto state chapter gaskiya alhaji malam ibrahim kumashi rasuwan allah ya mai rashi ne ga dukkan wani dan najeriya gaba ɗayan mu domin mutum ne wanda ya san ya kamata kuma mutum ne mai adalci mai kishin yan uwa musulmi gaba daya a Najeriya kuma mai kishin arewa da Najeriya gaba daya wannan tsohon shugaban mu na yan sanda Ibrahim Kumashi mutum ne wanda ya zamanto a sanin kamfatin sa ga shi ya matsayin shugaban yan sanda Fama One bayan haka kuma ga shi kuma a matsayin daunan Katsina kuma ga shi kuma a shugaban dattijawan arewan Najeriya to mutum wanda ya zamanto ya san ya kamata ya san darajar yan arewa don haka wannan bawan Allah ubangiji dai Allah tabaraka Allah mishi gafara mun yi rashi ba karamin rashi ba Adamu Haruna mai kaji na farko dai Allah ya gafarta masa Allah ya rahamce sa Allah ya baiwa iyalansa juriyar rashi Allah ya baiwa gwamnatin Najeriya gabaki daya juriyar rashi tsohon inspector Alhaji Ibrahim shugaban mu ne na yan arewa da dattawan arewa gabaki daya ya yi aiki a kasar nan tun daga kuriciyar shi har zuwa adadin ya eh, ije mukamin shi na yan sanda kuma mu taɓa samun wani labari ko ko wani baraka daga wannan kungiya da ya iya kokarin shi wajen haɗa kai domin baka ji irin rikice rikice da ke faruwa lokacin mulkin sa har zuwa bayan mulkin sannan kuma wannan kungiya duk abin da ya faɗi lokacin da yake mulki insha Allah ka ji an samu ci gaba wajen daidaita mutane kamar irin sabani na 'yan siyasa da zai iya jawo kace na ce ko ka ji rikice-rikice tsakanin wannan kabila da wannan kabila saboda haka muna fatan Allah bai wanda suke riko a bayansa su ɗauki halaye irin nashi kuma Allah gafarta Sunana Muhammad Baba Gana Gulumbo. Ni ne sakataren kungiyar Arewa Conservative Forum Ogun State Chapter. Magabata na dai sun gama bayani a kansa ni dai addu'an da nake yi shine kawai Allah ya bawa iyalansa a gurin jure rasashin da aka yi da kuma 'yan arewa da Najeriya gaba daya. Gaskiya Ibrahim kuma shi shugaba ne adali ne mutum ne mai kwaikwayo da halayen Sardona na Sokoto da um, Ahmadu Bello. Yanzu wanda shugaban kungiyar 'yan arewa ACF ta Najeriya me ya kamata ya koya daga tsohon shugaba Ibrahim Kumasi? Adalci da gaskiya da rike amana. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Yoni wayoni, wayoni wayoni. wayoni wayoni mutuwa ba ta kyala kowa ba. To a gaida Hassan kuma Allah ya ji kan Allah Ibrahim Kumasi. 'Yan Najeriya na na cike da waje na ci gaba da bayyana matsayinsu game da rikicin cikin gida da ake fama da shi a jam'iyyar APC mai mulki. inda wasu jigajiganta suka canza sheka zuwa pdp ta 'yan adawa a zanta wasu da wakilin ma'aya mai sulamun barma mataimakin shugaban kungiyar 'yan najeriya mazauna nijar alhaji gamba ibrahim ya bayyana cewa har yanzu talaka na goyon bayan buhari saboda haka ba su da fargaba game da zaɓuka masu zuwa wallahi a ranar da na ji sanarwar cewa wa'annan mutane sun fice daga jam'iyyar apc sun koma pdp na zuba ruwa ƙasa na sha na kuma Allah godiya domin idan kana yaƙi kana tare da maƙiya a cikinka to yaƙinka ko yoshe ba za ka samu nasara ba domin da su za a haɗa kai a cutar da kai. Abubuwan da suke zargin shugaba Muhammad Buhari eh, ana ganin kamar suna da ƙarfi matsalar tsaro ta ƙara eh, ta'azzara a Najeriya ba idin eh, zargin mayar da su saniyar ware. Magana cewa an su saniyar ware ba abu ne wa'anda mu talakawan najeriya za mu yi amfani da shi ba domin talakawa suka zaɓi buhari kuma da ranar da aka zaɓi buhari ya gaya musu cewa to shi na kowa ne ba na mutum ɗaya ba tsaro da suke magana cewa ba a samu ba a lokacin da ake faɗa shekara ta 2014 kasuwa ba za ta ci ba masallaci ba za ka yi sallah da natsuwa ba in za ka je coci ne ba za ka je cikin natsuwa ba muna iya tunawa cewa duk inda kake hatta da leda wata mota ta taka ta fasa a wannan lokaci sai ka ruga a guje saboda haka maganar su ce tsaro da da da yanzu ba guda ba ne yanzu sai mutum ya kwanta har safe bai tashi ba akwai yiwuwar jam'iyyar apc za ta kai labari a zaɓuɓɓukan baɗi sabon shugaba na apc da aka samu adam oshun wale. haziki ne gwazo ne yana tabbatar ma mutane cewa yanzu nan aka samu canji kuma za a ƙarin canji insha Allah. Ina tabbatar maka malam barma wannan ƙuri'u da APC ta samu a 2015 sai ta nanka Domin a wancan lokaci inyamurai ba su fahimci kowa ya Buhari ba. Satin da ya wuce ya je akwa ibon. Idan ka duba ka ga irin yadda mutane suka tarbe shi to abin zai baka mamaki. Saboda haka a waɗansu fasakwabri da ake yi wasu rubda ciki da ake yi da kudadenmu na mai dukansu buhari ya tattara ya ture su ko kar buhari baka ce mu buhari barawo ne ko kar buhari baka cewa buhari azzalumi ne mun sani mun tabbata idan na fahimce ka akwai yiwuwar a yi amfani watakila da hanyar yaƙi da cin hanci domin ƙaddamar da farauta ko kuma bita da kulli akan waɗanda suka fice ɗin. mu muna tabbatar ma mutanen Najeriya yakin da ake yi da cin hanci da rashawa ko a kan waya faɗa shirye gwamnatin Buhari take kuma ya tabbatar shi ba zai sa bakin shi ba ai in muka dubi Bakola da sauransu Dino Malai da sauransu ai NPC ne AAPC ne saboda haka magana ko kuma zargin cewa ai ana yin bita da kulli a magana ce ta gaskiya ba magana bita da kulli ne. hukumar zaɓe mai zaman kanta yana iya tunawa watanni da suka wuce sun tabbatar da mutane cewa kowane ɓangaren siyasa kake ba wai ko gidan buhari kake zanne da da shi idan kana da laifukan da ke gaban shari'a ba za su ba sai maka ba wannan matakin da suka ɗauko in suka ɗauko da shi yayi daidai To a gaida Sulaiman Barma, to jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kuma yanzu agogonmu na cewa karfe 11 da minti kusan 19 na safe. Ga mu na gaba. Don wewe da kwaya sun dauka gaye ne. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanku da kasancewa da mu a shirin idan kwaya ta narkefa inda za ku ji mu ɗauke da batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolinsu sunana Hafsat Maina Muhammad ku biyo mu. A makon da ya gabata na yi hira da malama Hadiza Aluka Muhammad wacce ta bude kungiyar faɗakarwa da kuma dakila matsalolin shaye-shaye da ake kira da Recovery Place a jihar Kaduna inda ta fara yi mana bayani kan dalilin da ya sa ta shiga wannan aiki amma saboda karancin lokaci mun tsaya inda ta fara jero mana ire-iren abubuwan da ake maye da su tare da rawar da iyaye ya kamata su taka don magance matsalar shaye-shaye ga ci gaban hirar tamu akwai masu amfani da kashin gari akwai masu amfani da eh, eh, um, eh, fitsari da ya kwana goma akwai masu amfani abubuwa da yawa saboda haka ba kawai wa'annan wanda muka sani ba taya a kona shi wannan ma ana ana cinifin ɗin shi ko ba haka ba cikin shadda ana yi ko ba haka ba cikin shadda ana yi mu gaya wa mutane ba wanda suka sanin da ake magana ba abubuwa da yawa ga mutane suna haɗawa da magi da wasu abubuwa a haɗa abin sha a sha ba na so in dinga faɗan wa'annan abubuwan kada wani ya ji na faɗa ya ce zai gwada in gane so ba na su in dinga faɗa ba abubuwa da yawa suna faruwa so wanda yaran mu su sani da manyan mu su san cewa you know duk wani abu zai iya zama abin da zaka sha da zai kawo maka illa in kana shan shi you know akai akai regularly in kuma kana shan shi ka daɗe kana shan shi jikinka zai zo ya saba ka ya saba saboda haka abin da kake gani ba komai bane sai ya zama maka illa to mm. in mutane sun gane da haka kin ga ba za mu a shiga balle ma a neme shi a ce za a saya ko mm. ba haka ba mm. banda ma you know haka ya kamata you know a cikin kasar nan laws din da muke da shi ya kamata a duba su you know a gani a masu amfani ne a kasar waje ni ina fama da ciwon kai migraine to in na shiga chemist zan sayi magani in na sayi fiye da pakiti biyu ba za a ce da mun ba ina shiga in na kai counter din in aka buga guda biyu na uku wai dan muna so in saya ma in kawo Najeriya gida in na samu you know attack zan iya ba sai na je na saya to ba zai yi ba amma kasan nan zaka shiga ka saya shi yanzu ma da aka hana zaka iya sayan amma a kemis nan ya da kwalba goma na kumbin yanzu ba ma sai ka je kemis ba da an hana a waje a titi ake saidawa saboda haka sai an tashi fa sai an tashi ba wai hana shigowa da shi bane ina matakan tsaron Mm. an ba su kayayyakin da za su yi aiki da shi an taimaka musu da za a yi wannan wannan eh, eh, a da ake kan kawar da shaye-shaye. Mm, Malama Hadiza baya ga haka shin wani rawa iyaye za su taka don ganin an daƙile wannan masifa? Ai iyaye su ne a gaba domin mu ne muke tarbiyya ko ba haka ba in kuma mu ba mu ma san abin da muke ciki ba akan wannan eh, shaye-shayen kin gaba da zamu taimaki yara. wani lokaci muna kamar muna nuna ɗaɗan soyayya ne amma kuma hakan muke bata ba haka ba hmm. yara suna rayuwa ba san abin da suke ciki ba daga yaro ya ɗan girma kaɗan sai a ce a'a ya girma da yawa yaro na ba za a bar shi a cikin gida ba sai a nemi masa ɗaki a waje ko kuma a kai shi baya ko ba haka ba a nan ba wanda yake bi ya za abin da yake faruwa ba wai ina cewa duk yaran da aka fitar da su daga gidaje haka ba ne amma abokanai suna taruwa ko ba haka ba a san abin da ake ba a shiga sai a ce yaro in ya gima ba a shiga daki shi a ga me yake yi ba to kuma daga nan yake yake somawa abokanai ba a sani ba akwai eh, you know incident da yawa mutane tun da sun san aikin da muke haka suke zuwa suna gaya mana saboda haka iyaye mu san yanzu duniya ta riga ta canza dole abin da suke ciki a rayuwarsu mu sani dole mu ja su a jiki ko ba haka ba mu mm. nuna musu in suna da wani damuwa wani damuwa yake kai shi shaye-shaye in suna da wani damuwa su zo su same ni wani lokaci mu ne muke da damuwa yadda muke zama a rayuwar mu suna gani ba za su iya magana ba saboda haka sai su nemi abin da zai kawo musu sauki a'a in ma sha in kwanta in yi bacci yanzu a nan muna da kesis ɗin da ɗaya su suke sayan abin sha ba iyayensu mata don sun ga irin wahalar da suke ci akwai kesis ɗin da kuma mazan auren su suke sayarwa matan su ba matan masu shaye-shaye da suka aure hmm. da kuma suna jin tsoro in ta fita ta bar gidan ba su san yaushe za ta dawo ba saboda ta ci wanda ya je ya siyo mata abin da take son ya kawo shi ta sha a gida ya san tana gida to kin ga irin wani wani namiji ne yake shaye-shaye an auren masa da yarin an ce in an masa aure zai yi hankali to a kawo gida gidan na ita ma kuma sai ta koya saboda haka iyaye ya kamata mu duba mu ma kanmu abin da muke in ba mu fahimci wani abin ba mu nemi ilmantar da kanmu akan menene wannan eh, eh, harkan harkan shaye-shaye ko ba haka ba mm. kuma yaro yana kuskure ka horanta shi ba ba so ba ne ka ce a yaro ya yi abin da ba daidai ba ka ɓoyewa baban shi kada ka gane shi abin da ko ba haka ba balle kuma yadda muke zama a nan a shi masu auratayya da yawa na yi magana nan amma kuma mutane da yawa ba su yi ba yadda muke zama you know da mata da yawa din nan wani lokaci rashin adalci wani lokaci iyaye ba su damu da 'ya'yan ba iyaye maza ma sun bar wa mata duka tarbiyyan kuma tarbiyyan yaro ba na mutum ɗaya ne ko ba haka ba hmm. Hmm. saboda haka iyaye su ne ma a gaba ko ba haka ba su ne ma a gaba ya kamata su ne za su san cewa ga inda wannan abu sannan su taimaki 'ya'yan kada su fada cikin wannan abu wanda kuma suka ga suka fada din sai a neman musu ko da asibitoci ne a ga yadda za a yi. Haka ba me ya sanya maganin mura ko kuma kun sha Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu kawo muku ƙarashin hirar tamu. a madadin malama hadiza aliko muhammad da kuka ji muryarta da julie gresham da ta bada umarni ni hafsat maina muhammad ke cewa mu huta lafiya. To a gaida Hafsat yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin saƙonnin da kuma sauraro ke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau cewa muna jajantawa al'ummar kasar Amurka sakamakon mummunar wutar dajin ta afka a arewacin California wanda ta yi sanadiyar halaka akalla mutane biyar muna fatan Allah ya kiyaye afkuwar hakan nan gaba. Sako daga Usaina Alhaji Umar Fo'eba Gashuwa da Ummi Garba na Kwalo a Jaura. sai kuma sakonmu na gaba da ke cewa muna addu'a Allah ya kama mana ƙarshen tashe-tashen hankulan da ke faruwa a jihar Zamfara da Filata da Benue da ma Adamawa da sauran ƙasashen duniya baki ɗaya amin. Sakon haɗin gwiwa da Kadora da gagaɗan fulanin warji da Shehu Kashalla san ana zikiri daga jihar Bauchi. Shi kuma sakonmu na gaba ya fito ne daga Abubakar Kawo Girgir wanda ke cewa al'ummar ƙasar Mali kamar yadda kuka fara zaɓe lafiya muna muku fatan allah ya sa ku kammala lami lafiya sannan muna muku fatan zaɓar shugaba na gari mai kishin talakawa da al'umma kasa baki ɗaya kuma wanda zai cire ku wato wanda zai cire kitse daga wuta kamar samar da tsaro farfaɗo tattalin arzikin ƙasar ku baki ɗaya saƙonmu na gaba cewa to mabiya wato mabiya masu ɗaukar siyasa tamkar wani abin a mutu ko a yi rai kun ga dai abin da ya faru kwankwasa ya ziyarci shekaru inda kuma aka nuna hotonsa a mannar da juna saboda haka wannan kaɗai ma wani wa'azi ne ga matasanmu masu illata ko karkashe junansu saboda 'yan siyasa a siyasa ba wa makiyi na dindindin ko kuma masoyi na dindindin saƙo daga shehu adamu rijau da lamun gode saƙon da ku aiko mana sai a ci gaba da aikowa yanzu kuma lokaci ne da za mu kama ku na ƙarshe labarai a takaice. buɗe zabo a zaɓe a cambodia inda 'yan ƙasar za su zaɓi wakilan majalisar ƙasar 125 a cikin wani tsarin zaɓe da 'yan wato ya sha su kallabili sakamakon rashin masu adawa ga jam'iyyar cambodia people's party mai mulki a ƙasar. a nahiyar afirka kuma 'yan kasar mali sun fara zaɓe a yau lahadi domin tabbatar da ko shugaban kasar ibrahim bubakar keita zai samu wa'adi na biyu amma ita kasar zimbabwe za ta yi nata zaɓe ne a gobe litinin idan allah ya kai mu da wanda wato wanda ke zama zaɓen farko bayan tilasta wa sojoji suka yi wa daɗin shugaban ƙasar robert mugabe ya yi murabus a watan nuwamban bara. shugabannin somaliya da na eritrea sun amince a yau lahadi su dawo da su ta diplomasiya kuma su buɗe ofisoshin jakadanci a ƙasashen juna wani girgizan ƙasa mai ƙarfin maki shida da ɗigo hudu ta ratsa a tsibirin lombok na ƙasar indonesiya kuma ta kashe akalla mutane goma kana wasu arba'in suka jikata. To da la'a gaishe ka masu raro da wani makakashin shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe litinin da misalin karfe shida na safa a Najeriya da Nijar wato karfe biyar a wagon Ghana za ku josa daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin ciki har da cikin wato shirin ciki da gaskiya. Yanzu a madadin Baba ya koma wanda ya tana gabatar da shirin da kuma sai da hamdun wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar fil hashin gumal ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya. Salamu alaikum.